Merci. On est là. L'arrivée, c'est Musa Asuje ya Président meilleure euh, troisième place. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons encore. Et nous allons déployer l'équipe qui a eu la quatrième place. wannan shine mai yar bitar na wannan turnuwa tamu wadda ta kumshi ekip guda goma sha biyu ya sa kwallo goma sha ɗaya cikin raga inda yau mat de classement ya sa kwallo biyar cikin raga da su da fc amana insha Allah Euh, un jeu de t-shirt. Tout ça pour vous. Après la considération. Merci pour votre contribution. Et franchement, on vous souhaite bon Et le Seigneur vous accompagne dans tous vos jeux prochains. Vraiment, du courage. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez saluer la public. waɗanda ekip na waɗanda sun kazaka wurin wannan kwambala da aka gudanar su a cikin kasar cote sannan kuma ga president mc eh, alkawal alhaji hamza sannan kuma ga president eh, sani ato na wannan turnuwa da ake da wata sata da shi sannan ga mamman sani ɗin karami a nan sannan kuma bayan su da su da ga suna dai duka gaba ɗaya yin su eh, alhamdulillah da kuma irin sayarwa da mutane suka yi a cikin wannan tahiya ta wannan